Assalamu alaikum wa rahmatullah ‘yan uwa nesa ta zo kusa yau insha Allah bidiyon da za mu nuna muku za nuna muku wani application ne mai matukar amfani wanda zai ba ku dama ku yi editing din sauti na muryar ku ba wai canja shi kamar wani application da muka yi da kamar wani application da ake cewa voice changer ba a shi wannan application din gashi nan sunansa audio lab za mu nuna muku yadda za ku bi ku downloading ɗinsa idan kuka yi amfani da shi za ku iya editing ɗin sauti na muryar ku ko na wani muryar wasu kamar yadda kuke editing ake iya sarrafa bidiyo a caccanja ta a editing ɗinta daga wani yanayi ta kuma wani yanayi dalla-dalla ma'ana za ka iya datse wani sauti na murya ka iya ƙara wani sautin kai duk abin da ga dama da sautin kamar yadda ake a kwamfuta a studio to yanzu gashi ya zo cikin wayarka a ɗakinka ba tare da ka kunna janareta ko kuma ka je ka su kwamfutoci da waye ba za ka yi a cikin wayarka a wuce so farko dai za mu shiga google play store za mu je mu Satin din audio lab kuna ganin sa gashi na application din kun gan shi nan application din kamar yadda kuke gani mutum miliyan ɗaya ne suka yi downloading din application din mutum miliyan ɗaya ne suka yi downloading din application din mutum dubu uku sun sharhi a kansa so ba tare da bata lokaci ba za mu je mu buɗe application din mu nuna muku abin da ya kunsa yanzu nan kun ga shine application din kun gani ya buɗe so idan duk wanda ya san yadda ake editing din bidiyo a waya ko a kwamfuta zai ga eh lallai wannan wani abu ne wanda ya kama da video editor to amma wannan audio editor ne nan abin da ake nufi da trim shine zaka iya kwatin din audio ma'ana zaka iya datse wani bangare na sauti na murya daga wani bangare zuwa wani bangare nan kuma da aka sa mixer audio zaka iya ɗauko wani wani sauti na muryar ka hada da wani sautin muryar nan kuma match audio ma'ana za ka iya ɗauko saƙon murya ne misali ka fara yin ni ne wani misali salamu alaikum ni ne usman fasaha tv kana faɗa haka sai sautin murya ya datse to kuma kai kana so sai kai wani sautin murya daban kuma ka ce yau za mu muku bidiyo akan kaza da kaza so amma kana so da sakon muryarka na farko da na biyu ka haɗe shi kana zuwa gurin da aka sa bi match din nan zaka sa kana latsa zaka ɗauko sautin muryarka zaka yi selecting kai selecting din na farko kai selecting na biyu sai kawai ka haɗe su so sai kuma abu na gaba nan kuma mutum zai iya combating din bi audio din ma'ana audio sakon sauti na muryarsa daga wani bigire ta koma wani bigire kuna gani gashi nan misali zai iya koma daga mp3 ya koma aac wave gashi duk gashi kuna gani nau'ikan hanyoyi daban-daban so sai kuma misali abu na gaba reverse audio ma'ana ka dawo da sautin muryan misali yana yi irin wannan karar da za ku ji murya tana yi kawai ku ji an da ita baya misali kana shiga misali a sa misali wannan ne yana gamawa zai iya rufasin ɗin murya. so yan uwa idan na ce zan ɗauko komai da komai zan nuna muku a gaskiya abin zai ɗau lokaci sosai amma duk abin da nake faɗa ma da mutum ya yi downloading na application ɗin yana shiga idan ya shiga duk zai iya yin abubuwan da nake faɗa a yanzu sai misali abu na gaba wannan touch editor shi ma mutum zai iya sa sauti ne misali a background misali kana magana kuma ka sa dan kiɗa a ƙarƙashi ma'ana kida ma'ana na yi rikodin murya ba kiɗa a ciki ina son dan sa kiɗa kaɗan kaɗan ya dinga tashi a ciki sosai split split shine kuma idan ka yi misali magana na jawabi na audio na na murya wanda ya kamar zai ɗau kamar awa biyu sai kake tunanin wanda za ka bawa saurara ba za su iya saurara lokaci ɗaya ba to yadda za ka yi ko kuma misali kai ne ka je wurin misali littafi ne littafi kamar irin na hausa ko waye makaranta littafin hausa za su iya zuwa studio a lokaci ɗaya su karance littafin tun daga farko a ƙarshe to amma idan suka sake shi a tun daga farko a ƙarshe ya yi tsayi da yawa mutane ba za su iya tsayawa su saurara ba ko kuma a suna ga ba za su mai da su ba ko misali masu irin dora sauti na littattafai na audio a youtube suna ga in suka ɗora ga baki ɗaya lokaci ɗaya ba za su iya mai da kuɗin da suka kashe suka je studio suka yi rikodin ba duk dai yanzu idan mutum ya gane ba sai ya je studio ba a cikin wayarka kamar yadda muka nuna muku a voice changer a application a bidiyo ɗaya daga cikin bidiyoyinmu na wannan channel za ku ga wani an ce application voice changer a ciki za ku iya yin recording din murya ku kai ba ma a ciki ba wannan application din bari mu yi muku ƙasa ku gani za ku ga cewar za ku iya yin recording gashi za ku iya recording na murya ku idan kuka yi recording ɗinsu za ku iya ƙayata sautin muryan naku ya yi tamkar a cikin studio kuka yi shi sai kuma misali abu na gaba nan ma kun ga akwai voice changer a cikin wannan application ɗin shi ma idan ka shiga misali ka ɗauko sautin muryarka idan muryar gashi yadda yake misali abinda dai nake so ku fahimta shine shi ma wannan idan kuka tashi da yake ba ni da gaskiya sauti na murya mm, mm, so kwata-kwata misali idan ka shiga nan za ka iya canza sautin muryarka daga yaro ya koma babba ko kuma daga babba ya koma yaro ya koma sauti kala-kala ma'ana zai iya canja ya koma muryar yaro ya koma murya kamar mai siffar wani dan dodo ko da sauransu dai ma'ana za ka iya canja ta daga sai kuma wannan wannan da kuka gani an ce bidiyo to audio zai iya yiwa bidiyo ne da kai misali bidiyo aka yi ko kuma bidiyo ka je ka ɗauko a intanet misali kamar yanzu a watan ramadan za ku ga misali malamai da yawa za ku ga sun yi an yi bidiyoyinsu na wa'azi sun ɗora a youtube to za ka ga bidiyoyin nan za ka ga bidiyoyin nan suna da tsayi kuma ba lallai ne kai ma'aikaci ne baka da lokacin da zaka tsaka kalla kawai idan ka ɗauko wannan application ɗin kawai sai ka shigo nan kana shigowa nan sai ka ɗauko duk bidiyon da kake so kawai sai ka mai da ita audio a huce kana mai da ita audio sai kawai ka dinga saurara so gashi nan dai kuna gani ga gurin da zaka sa muryar ka ya ƙara sauri ga gurin da zaka nan gurin kuma zaka iya mai da kamar misali a cikin sauti na muryarka kana cikin yi sai wani gurin ya zo ya zama an yi shiru a ciki ma'ana zai iya yiwa a murya ka ji ta ɗau zafi ko makogaranka ya ɗau zafi ka ɗan tsaya ka sha ruwa to maimakon a ji gurin shiru ta nan za ka iya cire wannan gurin shiru ɗin nan kuma idan gurin da kai rikodin ɗin muryar akwai hayaniya da yawa to za ka iya cire hayaniyar ya zama iya sautin muryarka ne a ciki so nan kuma gashi nan processing gashi nan da abubuwa ga effect effect shine kamar misali a cikin comedy za ku ji mutum yana cikin yin bidiyo za ku ji an sako sautin dariya ko an yi wani ƙara da sauransu dai to shine effect ma'ana sauti kala-kala da za ka iya saka a cikin sautin muryarka nan kuma gurin da za ka iya canja za ka iya ƙara ƙarfin sauti na murya ka ya ƙaru ka ƙara shi gashi nan dai yan uwa kuna gani so duk su ne nan sawun gashi nan dai so wannan shine wannan application din duk wani abin da kake bukata zai nuna ma zai za kuma gashi nan in ka shiga da kanka za ka iya gani za ka iya yin editing din muryarka yadda ka ga dama a huce so ga shi nan kuma ga wani guri na ansa speech to text misali nan bari mu tafa mu ga hello good morning hello good morning yanzu afon da ala duk da muna bidiyo ne akan turan akan hausa na yi turanci saboda nan ba sa ɗaukar hausa sai dai turanci so amfanin nan gurin shine za ka iya latsa nan gurin ka yi magana da turanci maimakon ya zama sauti sai kawai ya zama rubutu shine wannan amfanin nan gurin so yan uwa ba tare da bata lokaci ba bidiyon namu na ga ta ɗau hanyar yin tsayi na ga za mu sallama a nan duk wanda ya shiga ya shiga wannan application din idan kana da bukatar wani karin bayani ko sharhi insha Allah ka ajiye mana a gurin comment za mu amsa ma in Allah ya ta so ina roƙon da kar ku manta da yin lakin din bidiyon nan kuma ku share din bidiyon nan zuwa ga yan uwa sannan kar ku manta da yin subscribe da latsa ƙararrawa na gode naku usman fasaha sai mu huta lafiya sai mu haɗa a bidiyo na gaba